من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kamu yau Laraba 26 ga watan 6 na wannan shekara ta musulunci 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan uku na shekara ta 2018 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka alkhawari littafin da yake fayyace mana aqidun khawarijawa da kuma manhajan da suke kai da kuma alamun da ake gane su a cikin al'umma wanda babban malamin nan mai albarka a sheikh Muhammad Nasir Uqal al-Aqal ya wallafa mana Bilkarim Karim Aqal Allah ubangi ya saka masa da alkhairi to jiya dai a makonnin da suka wuce mun yi bayanan matsaloli daban-daban daban wanda su waɗannan kawarijawa musamman ibabiya suka saba wa ahalus sunna da kuma ɗan sauran aƙidun da aƙidunsu ya haɗu suka zo waje ɗaya Sa yau abinda za mu yi kulasa ne kulasa bi ma'ana somari kulasatul mabhas wato za a taƙaito mana waɗannan abubuwan da muka karanta wala ta'ijuhu da sakamakon karatun da muka yi din mala yace wa akhiran daga ƙarshe hadhihi khulasatun lima sabaq wannan wato takaito bayanai ne ga abin da ya gabata bambantuha ara'i mala yace ni ma na shigo da ra'ayoyina wantiba'ati min khilali mujmalil ard da kuma nima irin abin eh, intiba irin eh, reaction shi ma wato eh, irin shi ma bayanan shi kawai wato a dunkule cikin abin da zai bayyana mana ya bayyana a sabik abin da ya gabata minal min mabiyai game da binciken da ya a can na baya bayanan da ya mana guda biyu wanne ta'izu ya bayyana mana sakamako na wannan binciken allati tawassaltu ilaiha mala yace wanda sakamakon abubuwan da na tsinkaya min wijhati nazari a na ashaksiya ganina na ni ni a matsayina na mutum wato personal views kenan shi a ra'ayin shi na karan kansa yace wa dammantuha ba'd al-iktirahat kuma na shigo da waɗansu shawarwari al su sune suggestions allati arju an yanta Allahu biha al wanda nike sa rai nike fatan Allah ya amfani dukkan masu karatu da su din wa min zalika daga waɗannan abubuwa ga su awwalan na farko zai ka mana kulasa komarin abin da ya gabata yace na farko za mu iya fahimtar annal abaziyya su wannan ƙungiyar ta ababiyawa firkatun ƙungiya ce min firatil khawarij daga ƙungiyoyin wato daga asalin ƙungiyar khawarijawa ne suka ne suka ballo al-kubra babban bi ijma'il bahithina da dukkan wato ijma'in dukkan malamai masu bincike to ababiyawa ƙungiya ce daga ƙungiyan wato uwar ƙungiya ta hawarijawa daga nan ta samo asali gairu ba'adul abadiyya saɓanin waɗansu 'yan abadiyya ɗin suna ganin su fa wancan ba uwar su ba suna dinayin ɗin uwar su ta hawarijawa sannan wa annal ulama al abadiyya sannan malaman ababiyawa ƙadiman na da can wa hadisan da na yanzu mulzamuna ilmiyan wato an lizinta musu a ilmance wa manhajiyan da kuma a aƙidance bil i'tirafi bi hadhihi al wajen an tabbatar musu an tirsasa musu lalle su yadda da wannan haƙiƙa dalilai sun lizinta musu kai dole su yi su yadda cewa lallai su asalin su daga kungiyar khawarijawa ne min khilali iltizamatihim himul wato ta hanyoyin aƙidunsu da suka bayyana da aka lizimta musu hujjoji suka lizimta musu dole su miƙa wuya na cewa asalin su daga khawarijawa ne wa tarihiyya bima yaqtadi dhalik haka nan ma tarihi ya tabbatar da haka ومن خلال موازنتهم بالسنة والجماعة da hanyar da aka bi na auna aƙidunsu da na ahalus sunnati wal sun tabbatar da cewa su kawari jawa ne asalinsu na biyu annal abadiyata aqallu guluwan a bincike da aka yi a can baya da karatuttukan da muka yi su ababiyawa sun fi ƙarancin tsanani da guluwi wa shatatan sun fi ɗan dama-daman adalci min alkhawarijin akharina daga sauran khawarijawa wanda khawarijawan su suka haɗu kaman almuhakkima da haruriya da azarika da safariya duka mun a can su waɗannan masu tsananin riƙau ne masu tsananin riƙau game da ƙungiyar khawarija masu tsananin riƙau ne game da duk wanda ba su ba su ne masu yi wa musulmai ma kallon kafirai ne kawai kallon wanda ya halatta a yaƙe su a zub jininsu kuma a ci dukiyarsu a matsayin ganima kuma a kama ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi kuma irin hukuncin asalin kafirai da ba su shigo musulunci ba irin hukuncin da suke bawa musulmai kenan sun yanke hukunci wa garuruwan musulmai da ba su ba daru kufrin ne nasu kuma daru menene darul islam to idan ka duba aƙidar asalin khawarijawa uwar ƙungiyar to waɗannan suna da ɗan menene sassauci suna da ɗan sassauci wa aktaru isti'dadan lil hiwar su waɗannan kullum a shirye suke a tattauna da su suna yadda a zauna a yi munazara dialogue a tattauna da su a kafa hujja a yi menene waɗancan asalin kwata-kwata ma suna gani yaushe ma za su zauna da kafiri ko ba haka ba tunda duk musulmi a wajen su kafirai ne irin ma na asalin nan ma waɗannan suna ganin a'a wannan hukunci fa ya yi tsanani da uwar kungiya ta yanka wa musulmai shi ya sa ma inda ma suka mara bukken su suna yadda har a gayyaci juna a zauna a tattauna a kafa hujja waɗansu su mika kai in gaskiya ta bayyana a gare su su bar aƙida amma waɗancan ina sannan wa aktaru isti'idadan sun fi waɗancan wato abunan shiri na ba da kai lilfiwa wajen tattaunawar mujadala da mai da magana shine dialogue billati hiya ahsan ko da ta bisa ta farki mai kyau wanda ba fada min sa'iril khawari sama da sauran su khawari jawa ثالثا نأكم وأن هذا العرض لا يعني أن duk wannan bayanin da muka yi a yanzu game da su baya nuna su abadiya wa yukhalifuna ahla sunnati fi kulli shay' ta mun karanta waɗannan abubuwa da yawa inda suka bambanta da ahlus sunna to baya nuna cewa komai na musulunci sun bambanta da ahlus sunna no bala ya ce idan ka bi waɗansu abubuwan da yawa akwai inda suka yi muwafaka da ahlus sunna ya ce to wannan ba point of discussion bane ba abubuwa da zai ɗauko ba abubuwan da suka yi muwafaka da ahlu sunna shi wannan bai kula su ba ya ɗauko inda suka saba wa ahlus sunna in don kai ka sani don kai ka sani domin su ne matsalan ka san inda suka bambanta da ahlus sunna din shine matsalan sama da inda suka inda suka haɗu da ahlus sunna wa anna hadha al-arda dan wannan bijiro wanda yayi da aqidun su da auna su da na ahlu sunna la ya'ni baya nuna anna al-abadiyya yukhalifuna ahlus sunnati fi kulli shay cewa abadiya suna saba ahlus sunna a kowane abu la bal inna hunaka min ba'd al-aqaid Wal'usul akwai lalle waɗansu sashi na aqida wal da asal da abin nan duka aqida da ka'idodi na musulunci ma yuwafiquna bihi sunnata wal jama'a inda suka yi muwafaqa da ahlus sunna wal jama'a lakinnahu laysa mahallan lin nikash yake wannan ba abun tattaunawa ba ne, babban abin da kawai yake so ya ka inda suka saɓa wa ahlus sunna din rabi'an na hudu wa anna min abraz al-umur al yana daga cikin abubuwa mafi bayyana na al'amuran aƙida, wanda allati khalafa fiha al-abadiyyatu jama'a wato inda su abadiyawan suka saba wa ahlus sunna hiya sune malam ya ambace su a can ba amma ya kawo su nan in summary ne yace na farko inda suka saba ta'awiluhum sifatullahi ko suna tawilin sifofin Allah wa qad wafaqa al-mutakallimina min jihati at-ta'wil nan ta bangaren tawili suna sai muwafaqa da al-mutakallimin wato malamai masu tabbatar da hujjoji ta hanyar magana ba ta ayoyi ba wal mu'attila da masu kore sifofin Allah wal mu'tazila aqidan su zo daya da mu'tazila min jihati qawlihim ta bangaren inda suke ta inna sifatillahi ainu zatihi cewa sifofin Allah su ne Allah ɗin na biyu kaulu kasirin minhum bi khalqil qur'an ko majoritin su suna da aƙidan cewa qur'ani halittaccen abu ne wa huwa qaulul mu'tazilati wal jahmiyya kaga nan maganar su ta zo ɗaya da jahamiyawa da mutazilawa na uku inkaru kafirin minhum ar-ru'ya sabita bi tawaturin nususi wal ijma sun kore cewa ba a ganin Allah saboda kiyama mumune ba za su ga Allah ba duk da cewa akwai hujjoji tabbatattu mutawatirai da nassoshi har da ijma'in malamai ma amma duk da haka su sun kore cewa ba a ganin Allah a gobe kiyama mumune ba za su ga Allah ba sun kore wannan gani kaga wannan aqidan nasu anan wa huwa qaulul jahamiyyati wal mu'tazilati war rafida shine aqidan jahamiyawa da mu'tazilawa da kuma rafilawa yan shi'a na hudu takfiruhum li murtakibil kaba'ir ko yawa kafirta dukkan musulmi mai aikata manyan zunubai wa qawluhum bi takhlidihim bin da cewa su da wa mummune a gobe kiyama a cikin wutan jahannama duk musulmin da ya aikata kaba'ira da aikata manya-manyan zunubai ya mutu akai bai tuba ba to madawwami ne a cikin wuta kawai a nan duniya kuma kafiri ne gobe kiyama kuma khalidun mukhalladun finnar wannan aqidan su ga dukkan musulmi mai saba wa Allah kenan wa huwa qaulul mu'tazila kaga wannan maganan ta zo daidai da ta mutazila wa sa'irul khawarij da sauran babban gida na khawarijawa na biyar inkaruhum shafa'ata sabita ko a can baya mun karanta a cikin aqidar su suna musun wato babban ceto da ta tabbata da manzon Allah li ahli al-kaba'ir min ummati wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wa masu aikata manya-manyan zunubai daga al'ummarsa ceton da manzon Allah zai dama wa zai ceta ne wanda za shi aljanna ne annabi zai ceta dama wanda zai je wuta to me zai kai shi wutan zunubai to su suna gani wannan ceton babu shi kawai suna rejecting nashi saboda kafiri baya shiga aljanna idan kuka gane a su cewa duk mai aikata zunubi ya mutu yana aikata zunubi fa kafiri ne to ta ya za a yi annabi ya kwato kafiri ya ce shi kafiri ya kai shi aljanna to saboda haka su a wannan munar aqida kasu din duk musulmi mai aikata zunubai kafiri ne a wajen su haka nan kuskure ne me yasa ake neman tuba Allah ya yafe me yasa Allah ya ce ana tawwabur rahim ni mai yawan karban tuba ne me yasa Allah ce anal gafurur rahim ni mai gafara ne me yasa muke yawaita istighfari ba don aikata zunuban bane to sai ya za a yi wani ya zo ya ce musulmi kafiri ne ina fata an gane ko ina kuskure ne wannan irin aqida tasu din nan na kafirta musulmai to allati tawatarat biha nusus kaga ce tun manzon Allah ai nasoshi sun tabbatar ayoyin Qur'ani sun tabbatar manzo Allah zai yi ceto shi ne mai ceto har muna cewa ma a cikin addu'an mu Allah ya sa muna cikin wanda annabi zai ceta ko ba haka ba wani ya zai ce ƙarya ne ba ceto wa ajma alaihi salaf duk malamai ahli sunna salaf na magabata sun yi ijma'i sun tabbatar annabi zai ceto gobe kiyama to kaga musun wannan ceton da suka yi maganar su ta zo daidai da qaulul mu'tazila maganar mu'tazilawa su ma akan akan wannan aqidar suke wa sa'irul khawarij da saura khawarijawa wanda ba ababiyya ba ina fata an gani ah da eh, aqidar su ta zo daya da sauran jawa. na shida fa'aluhum suka da suke yi fi ba'd sahaba ga waɗansu sahabai ba duka ba mimma ajma'at al-ummah ala taraddi anhu wanda dukkan al'umman musulmi sun tabbatar da sahaban manzon Allah Allah ya yarda da su dukkan su Allah ya yarda da su ba wani sahabin da Allah bai yarda da shi ba to me yasa zaka soki wanda Allah ya yarda da shi me yasa zaka soki wanda Allah ya yarda da shi na fata an gane ko Allah yana yarda da kafiri bai yarda da kafiri bai yarda da shi yanzu Allah mu ma ya hana mu mu yarda da kafiri yace in tardau anhu in ku kun yarda da su to fa inna Allah la yarda min qaumil kafirin ni Allah bana yarda da kafiri wallahu la hibbul kafirin Allah baya son kafirai to ta ya za a yi mutanen da Allah ya yarda da su ka zo ka ware waɗansu ka soke su ka je kai baka yarda da su ba ba ka son su eh mimman shahidat lahum rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda annabi ya shaida musu ya ba su tabbacin cewa 'yan aljanna ne waɗanne ne suke suka a babiyawa na yawa sayyidina usman da aliyu su suke za saboda ruwansu da abubakar da umar waɗannan lami lafiya tsakanin su da abubakar da umar amma kaga sayyidina usman daga kan shi zalunci ya fara kaga sayyidina aliyu shi kuma an je ayi sulhu ko an je an tura delegate yawa sun je su yi sulhu a yakin nan da aka yi maimakon a yi da alkur'ani aka tura delegate muawiya ya tura to da muawiya da abu musa al-ash'ari da sayyidina ali da sayyidina usman da duk waɗanda suka je yakin nan um, wanda aka yi sulhun nan da duk waɗanda suka goyi sulhun da sayyidina abubakar a sayyidina aliyu da ɓangaren sojojin mu'awiya da suka yi da sulhun duk wanda suka halarci wannan wajen kafurai ne su su ba sa shiri da su suna su kansu kafirai ne da mu da muka yadda da wannan sulhun da aka yi to sayyidina Usman yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida dan aljanna ne tun yana da rai Sai sayyidina Ali shi ma sune numba sune na farko farko sune farko farko kaga yan aljanna ne an tabbatar to kuma sune abun suka a wajen su ba su yadda da su ba kaga ai wannan matsala ce وممن شهد لهم الرسول وهذا يوافق مسلك الرافضة عقيدا سئنا تاي دي دي دا عقيدا رافلاوة dan shi a dama su ne masu la'antar sayidina abubakar da umar da usman da aliyu din duk ba har da waɗancan su sun haɗa duka duk sahaban manzan Allah sai dai mutum bakwai duk suke cewa ɗan kaɗan kuma duk sun ridda sun kafirci suna la'antar na na Aisha da Hafsa saboda ƴaƴan abubakar da umar ne haka za ka tarar da su Allah ubangiji ya rufa mana asiri na bakwai i'timaduhum musnadur rabi' ko su babban littafin da suke takama da shi suke kafa hujja da shi a musulunci kamar yadda muke kafa da alkur'ani sai sahihul sai muslim ko to su kuma musnadur rabi ala annahu asahhu kutubi sunna musnadun rabi'u din nan a wajensu shine mafi ingancin littafi na sunna kamar yadda sahihul bukhari ya zamanto mafi ingancin littafi na sunna a musulunci su su baronsu da wannan musnadun rabi'u kawa ma'a ta'anihim fi ahadithin min as-siha tare da sukan littattafai eh, hadisan da suka zo cikin sahihul bukhari da muslim al-bukhari wa muslim wa ghairihima suna suka na takwas tajwizuhum al-khuruj ala al-a'imma sun halatta fito na fito da shugabanni tawaye da fito na fito da abin nan da shugabannin musulmi da daukan makami da fuskantar su wa jama'atul muslimin sun halatta fito na fito da al'umman musulmi bil ma'asi masu saboda sabon Allah da suke wal fiski da fasikanci wa zulmi da zalunci shi a wajen ba kawarije idan ya ji labarin ka ka ka ka danna albashin jama'a ka rike kai ne director ka ka sako musu albashi to shi ke kenan kai kafiri ne jinin ka ya halarta za su kashe ka za su za su yace ka kawai sai sun ji labari kana tawa yawa al'umma mudu ba Allah ce wailul lil mudaffifina ka su gali azzalibi ne kai me yasa ka tawaye mai mudu ya baka kuɗi cikakke kai ka tawaye mai ina manajan mai gidan mai da sun ji kana temfarin da mita kana temfarin da mita ka zama to mugun azali saboda menene saboda ka sai da mutane mai yanda ba haka bane ko sun baka kuɗi daidai ina fata an gane duk wani musulmi mai sabo da wanda yake zalunci ina fata an gane ko da wanda yake fasikanci ma'ana shaye-shaye da batsa da abubuwan banza na alfasha duka da kuma fito na fito da shugabannin musulmi ta kaga wannan aqidan ta su ta saba wa musulmin kwarai wa huwa mazhabul mu'tazila kaga wannan aqidan nasu ta mu'tazilawa ne wa sa'irul khawarij da sauran khawarijawa musulmi mai saba Allah ka masa wa'azi kawai ka bashi lasta alaihim bi musaitir ba za ka tirsa sa mutum ba bar shi kawai ka mai wa'azi ka mai wa'azi ka mai hatsarin in ya tuba Allah ya karbi tuban in ya ji har ya mutu yana aikata wannan abun Allah ne ya san yadda zai yi da shi ko ba haka ba saboda bai yi ridda ba ba ridda ya yace ya bar musuluncin nan ba kuma da ya mutu yana shan giya za mu mai wanka a mai wanka sa shi a likafani mu samo turare mai kyau mu fesa mai ina fata an gane mu masa duk abin da ake wa dan uwa musulmi mu tashi a masa mu mai sallah ko mu ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi ita nan binne shi al'amari su ko yana ga Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya hukunta shi a gobe kiyama amma ba zai dawwama a wuta ba matukan ba ba kafirci bane sai akwai ran da zai fita ko da ya shiga wuta tsakaninka da musulmi kenan ba sai ka yanka mai hukunci ba ba turo ka alkali ba wani kafiri ne eh ina dayan wannan mumini ne aljanna ne ina dayan wuta za shi ina wancan aljanna za shi wanda ya turo da ya gina masallatai da yawa ka je aljanna za shi ka ce mutumin kirki ne mai yi wa Allah hidima wanda ya Allah hidima muna sa rai muna kyautatawa insha Allahu wane muna kyautata masa shi ko mai sabo fa ina yake karkace dan wuta ne a'a Allah ji kanshi ya gafarta masa muna ji masa tsoro irin halin da ya rayu amma Allah ji karai shi shikenan tsakaninka da musulmi kenan na fata an gani na tara in nutshell a can a can mun karanta wala'uhum lil khawarij al awwalin yan ababiyawa suna nuna soyayyarsu ga asalin hawarijawa na farko wanda suka initiating in wannan aqidan tun lokacin da aka je yakin nan na tsakanin saidina ali da muawiya na yanzu abadiya duk da cewa sun balle din amma suna kaunan founders din wanda suka kirkiro wannan aqida din suna yaba musu suna son su alladhina kaffaru sahaba wanda suka kafirta sahaban nan wa qataluhum suka yaki sahabai wa kharaju ala aliyin suka yi fito na fito da makamai don su yaki sayyidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi kal muhakkima kama wanda suke da aqidan wanda ake kiran su muhakkima wanda suka kafurta su sayyidina saboda wai an yi hukunci da mutane an bar qur'ani wal haruriya sunan waje ne da suka je suka taru bayan su yau sayyidina ali tawaye suka je suka kafa sansanin su a can ahalun naharawan su ne ahalun naharawan suka samu wani waje sun suka kafa wa huwa mazhabu jami'i firaqil khawarij ka gani kafirta sahabai eh, soyayya ga waɗannan mutanen da suka kafa wannan aqidan aqida ne na dukkan khawarijawa na goma a can baya mun karanta lalle qauluhum bi maslakid dini min az-zuhuri wad-difa'i ko wato tafarki ne na addini a wajen su shine ai fito na fito da gwamnati kawai da hukuma a kafa kawai idan ana da karfi idan ba a da ƙarfi kuma a fita a je a yi kare kai idan ba a da ƙarfin kare kan walbara'atu kawai a barranta daga gwamnatin eh, a barranta da ita a rika la'antanta kawai washira'u da kuma ware kai kawai a koma gefe walkitman in ma rauni ya yi rauni sun zama to tsiraru to suna da aƙidan tafiyanci in bracket a taƙiyya sai su goya aqidan su din don ba su da karfi na shida anna mawaqifahum tumathilu mawaqif al-khawarij okay to haka ne eh, haka ne na sha Allah ya rikice ne haka Eh, na sha ɗaya ƙaunuhun bilwukufi tujaha majhulil hali minal musulmi suna da aƙidan cewa duk wanda ba su san halin sa ba tsakaninsu da musulmi in sun ganka kai musulmi ne to za su dakata ba za su yanke ma hukunci ba ba za su ce kai na kirki ba ne ba za su ce kai na banza ba ne sai sun tabbatar ran da suka tabbatar da shekara da aƙida na adu suna baka cikin su to ranar kawai ka shiga an gano ka wanda kuma suka ji kana yaba wa shugabanninsu da wanda suka kafa kawai a wannan namu to saboda haka in sun ga musulmi majhul da ba su san da ba su san shi ba to ba sa sauri yanka masa hukunci za su ta bibiyan su suna ta bibiyan bibiyansa bibiyan sa kawai sai sun da ya yi ƙarya sai sun da ya sha giya ta ahab sai kafiri ne sai kafiri ne ka duba da sun ga ahli suna ne yana suka yana duk irin waɗannan a Sai ah a ce wannan ma banza ne kan ba na su bane sai sun ji yana yabawa wannan gwamnati azzalima ce zalima ce dagutu ne a ah, wannan namu to ba ka saurin yanka haka hukunci sai wani abu ya bayyana a gare ka shine kauluhum bil wuquf eh, suka tsaya sukan tsaya ba sa yanka hukunci tujaha majhulil hali minal muslimin wanda ba su san halinsa ba sun jahilci aqidarsa da halinsa daga musulmi fala yuwala ba sa nuna masa kauna wala yu'ada ba a nuna masa gaba da kiyayya hatta ya tabayyana amruhu sai al'amarin shi ya ne ya bayyana shikenan na sha biyu عدم إعدادهم بالمذاهب الفقهية السنية الإسلامية الأربعة وغيرهما عدم إعدادهم سوبة يجدع المذهب الفقهية وأن المذهب وبين فقه إن فقه مالكية فقه حنبلية فقه شافعية فقه من حنفية صوبة يجدع والنبأ na sunna al-islamiyya al-arba'a ba sai da mazhabobi na sunna din nan na fiqhu guda hudu nan ba sam bal lahum suna da nasu fiqhun su na kansu kawai wa manahijuhum fi istidad suna da kuma tsari su na kafa hujja inda suke karantawa su kafa hujja wal usul da aqidan su wa qad yuwafiquna sunnata fi kathirin minha a wannan bangaren suna muwafaqa da ahlus sunna da yawa daga cikin su da yawa na sha uku adamu idadihim bi wilayati Usman wa Ali anhu su fa ba su yadda da shugabancin sayyidina Ali da Usman ba akai suke mutuwa wa khulafa'i bani umayya da dukkan khalifofin banu umayya wa banu abbas da dukkan shugabannin da suka fito daga banu abbas 'ya'yan al-abbas saffan manzon Allah kenan ko wa siwahum min wulati almuslimin haka duk wani shugaba na musulmi su ba su yadda da shi ba ba su yadda da shi ba suna saudiya suke ba ruwansu da sarkin saudiya shugaban saudiya ba ruwansu da wani sarki in suna kasa ba ruwansu da wannan sarkin kawai in suna da yawa sai su zaɓi nasu shugabannin daga nan suke karɓan umarni amma ba shugaban ƙasa ba kuma ai sai muwafaka da shi'a a nan shi'a ba sa karɓar umarnin kowane ƙasa sai daga can iraq ko kuma wannan imam nasu na wannan ƙasan nan suke karɓa ina fata an gane ko qilata tarihin islam tun tsawon tarihin musulunci haka suke ba sa yadda da wani shugaba in ba daga cikinsu ba alladhi qala bi imamatihim ahlus sunna wal wal jama'a duk wani shugaban da ahalus sunna suka tabbatar da cewa wannan jagora ne ahalus sunna suka tabbatar da shi su su ba ruwansu da wannan sai wanda kawarija suka tabbatar da shi ko ababiyya ɗinsu to shine shugaba amma duk wanda suka ga ahlus sunna sun mara mai baya ba sa tare da wannan wa taqsisuhum imamata almuslimina wa imarata almu'minina bi a'immatihim hum su sun keɓanci dukkan wani jagoran musulmi wa imaratul mu'minin da duk wani amirul mu'minina da ya dace ya shugabanci mutane to ya kamata zamanto a immatuhum hum daga malamansu ne su karan kansu daga cikin malamansu ne wa hada yushbihu mawaqifar rafida kun gani to? wannan yayi kama da matsaya da yan shi'a rafilawa suka dauka wa kansu su imam sun su ne shugabanni su kuma goma sha nawa sha biyu ne ɗayan ne har yanzu bai bayyana ba ne mahadi har yau an jira an jira an jira an jira an jira da yawa sun mutu har yau bai bayyana ba tun da na sha ɗaya ya mutu har yau na sha biyu bai zo ba sun gaji je jira ma sun bar ma a da kawai an yi ta dai fito da wani ya rika representin wanda yake ɓoyayye kuma har suna ce suna communicating yana karɓo sako duk mun yi su a can sai ya fito mana ta ce an zalunce su mahadi zai zo ya kwata musu mahadi zai zo ya abin nan mahadi zai zo a ɗaga tutar jihadi an zalunce su ana musu kaza har yanzu sun suka ce mun gaji da jira In koma ahlus sunna kan don su kuma suka ce ina rigingimu dai kullun hikimar ya za a yi a gamsar da mabiya game da jinkirin san har yanzu kullun dai har yanzu ba gamsashen bayani ga mabiya daga ce a shekara kaza zai kullo kada ku damu zai kullo ya aiko wasiƙa shekaran ta wuce har su ba a gani ba ina wasiƙan a ba a nuna jama'a imam ne yake rike haka za ka tara ka gaji da jiran mutum ba sai kai gaba ba kai gaba kawai Tunan nan matsayan da suka ɗauka matsaya ce irin ta rafidawa wa sa'irul khawarij da sauran khawarijawa min al-a'immati wal khulafa wa jama'atul muslimin kawai wannan shine matsayin da suka ɗauka wa a'imma da kula da khalifofi da jama'atul muslimin خامسا نبير أن الأباضية haliyan eh? na? ok sai mu yi kuma wani yutun a karatu ok na biyar yanzu annan abadiyya ta haliyan su waɗannan ƙungiya ta abadiyya a yanzu innan nan a yanzu din nan tumathilul khawarij ita ne take representing in khawarijawa kawai khawarijawa ta take representing nasu in kun tuna mun ce da about da azarika sun bace safriya sun bace sai najdat sun bace wanda take nan har yau har gobe har kiyama su ne ababiya to yanzu sun ta sun saba wa ita wancan uwar kungiyar amma duk da haka a duniya yanzu ita ce take representing din Jawa kawai ita ce take wakiltar ita take wakiltar ثاني أن الأباضية حاليا تمثل الخوارج في عامة الأصول تتأكدون سنزو إتشي تكي وتلك وانشان لأن الفرق الأخرى من الخوارج domin sauran ƙungiyoyin hawarija wancan kadin qaradat sun bace sun bace gaba daya amma tamthilul abadiyati lil khawarij fi hadha al asr amma irin wakilcin da khawarijawa ababiyawa suke wa khawarijawan a wannan zamanin fa huwa lil haythiyati taliya ta waɗannan bangarori ne kawai na farko anna aqidatahum imtidadun li aqidati al-khawarij fil wato in general aqidan su dai ta samu asali daga aƙidan ita uwar kungiyar ne tun asali ita ta haife ta saboda haka jinin su ɗaya ne wa qad zadu alaiha akhdhuhum bi usul al-mu'tazila sai dai daga baya su a babiya sun aro waɗansu aƙidu suka ƙara saman waɗancan irin na sun ɗauko na mu'tazilawa sun ɗauko aƙidun jahamiyawa sun ɗauko aƙidun ahalul kalam sun ɗora wanda ita wancan uwar ƙungiyar da ta mutu ɗin nan ba ta san da su ba an samu ƙari na biyu ijma'u kutubil milali wan nihali wal firaqi qadiman wa haditha ala anna ara'ahum tumathilu ara al khawarij littattafai na aqidu al milal wa nihal na aƙidu da suke bayyana kungiyoyi aqidun kungiyoyi wal firaqu qadiman wa hadithan da littattafan da aka wallafa masu bayyana ƙungiyoyi eh, na musulunci a da da na yanzu su sun yi rishin eh, abun nan consensus sun yi ijma'i cewa ra'ayin ababiya ra'ayin shine ra'ayin hawarijawa uwar ƙungiya. duk da cewa ta ɓace din amma ra'ayin su ɗaya ne kawai na uku anna fikahum yumathilu fikhal khawarij adan fikihun su su da suke bi wannan musnadur rabi din nan shine dai yake wakiltan fikihun asalin wancan war kungiyar da ta mutu na hudu anna shi'rahum eh, wa adabahum yumathilu shi'ral khawarij wa adabahum wato waƙe-waƙensu da adabinsu da ladubansu da komai dinsu dai suna wakiltan wancan uwar ƙungiya na biyar an na tarihahun tarihinsu su ababiyawa yumassilu tarikh al-khawarij al-mutaakhirin shine yake wakiltar tarihin khawarijawa na na karshe karshen wa huwa juz'un min tarikh al-khawarij al-afsamin tarihin ƙungiya kuma na khawarija na karshe karshen nan shi kuma ya samo ahali asali daga na na farko farko na shida anna mawaqifahum matsayansu tumassilu mawaqif al-khawarij me matsayin su tawaye ga shugaba me matsayin su fito na fito da gwamnati me matsayin su kafirta duk wani musulmi mai mai sako me matsayin su ware kai daga al'umman musulmi su yan aware yanda uwar kungiya take su ma haka suke anna mawaqifahum matsayan da suka dauka mastilu tana daidai da matsayin khawarijawa ai minal a'immati borewa shugabanni wa khulafa'il ummati da khalifofin al'umma wa salatinuha da sarakunansu wa umara'iha da shugabanninsu wa bin jama'atil muslimin da barranta daga jama'ar musulmi na bakwai anna duwalahum eh kasashensu da suke wa imaratahum da shugabancinsu da tsarin shugabancinsu allati qamat alaihi qamat abra tarikh kamar yadda suka faru tun asalin tarihi sawa'un fil mashriq sawa'un a can ta gabashin duniyan nan shine kasashen larabawa umman shine amil maghrib ko kuma ta yammacin duniya sune duniyar laraba sune su algeria morocco su libya su abin inda muka faɗa afirka ta yamma ta arewa kanat tu'addu min duwalil khawarij su suna ɗaukar su kawai kasashen su ne na khawarijawa wa ma'a zalika duk da haka fa inni la astab'idu an takuna nazaratu ba'd al-abadiyyin al-mu'asirin li ghayrihim min al-muslimin yace duk da haka in ji malam mawallafi wannan littafi yace ni bana nesanta ya zamanto irin kallon da waɗansu ababiyawa na yanzu na wannan zamanin al-mu'asirin li ghairihim min wanda suke rayuwa da musulmai tara alaihi shay'un min al-infitahi wal muruna wato akwai wani dan canji da zaka samu ababiyawa na ƙarshe karshen nan masu cuɗanya da musulmai yace shi malam a ra'ayin shi yace bana korewa bana nisan ta cewa kallakallan da suke musulmai da suke rayuwa da su da cuɗanya da su zai iya ɗan canjawa akwai ɗan sassautawa sama da yanda su waɗancan da suke kallo ga al'umman musulmi akwai al'infita wal muruna wato almuruna shine wato akwai sauƙin mu'amala wa husnu zanni wal istidad litafahum yace akwai kyautata zato ga waɗansunsu idan da za a zauna da su suna shirye a tattauna da su su dawo hanya irin wannan tsananin da ƙeƙashewar yace ga waɗansu na yanzu inan da suke rayu a waɗansu garuruwa gaskiya da za ana in aka tattauna da su akwai sassaucin da za su iya barin aƙidar ba su da ra'ayin riƙau da ƙanƙamo haka irin na waɗancan wa ta'dilul ahkamil mawaqif kuma suna iya canja waɗansu hukunce-hukunce da kuma matsaya da in suka samu kansu a ciki wa hadha yuhmadu lahum yace wannan abun yabawa ne wa yubashshiru bi khairin kuma wato abin wato albishir ne ga alkhairi akwai lalle alkhairi a tare da su idan aka tattauna da su din ba su da tsananin warewa yanzu da ƙyar ka samu wai su sun ware sun fita sun kafa wajen su can su su kaɗai suke zama a waɗansu ƙasashen saboda cuɗanya da interacting da suke musulmai akwai wanda kawai aƙidan ka ana tattauna da su ana kafa musu za su iya bari ya sunu minna ya ce ya kyautata yana da kyau gare mu mu ahalus sunna annan ta zihiza hazihi fursa fursa mu yi amfani da wannan damar mu rika tattaunawa da su din za su bai wa naftahu ma'ahum babal hiwa ku rika bude kofa ta tattaunawa da su alhaji wato tattauna ta natsuwa ba ta hayaniya ba aljad kuma da ta ba da himma la'allallah yace takan yu Allah yahdiyahum sawa as-sabil takan yu Allah ya shiryar da su ta farki madaidaici insha Allah tabaraka ta'ala za mu dakata a wannan na shida ne a a wannan sai mu tashi a na shida gobe sai mu kammala yace babu shakka in suka samu tattaunawa da natsuwa tattaunawa ta gaske waɗansu su za su miƙa wuya akwai su ɗaiɗaiku da suke cikin jama'a haka da izinin Allah su wa ta'ala in Allah maɗaukacin sarki ya tsawaita rayuwar mu gobe sai mu ɗauko na shida in mun ɗauko na shidan muka karanta shafi ya mu tsallake shafin da yake bin shi ba sai mu koma wancan amma na ku ba haka ba ne ko na